Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan kara a mitoci 24,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 ana kuma kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana. ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na karshe a yau. kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan gayyatar da fada white house ta yi wa shugaban najeriya muhammadu buhari menene kuke bukata shugaban najeriya ya gabatarwa takwaran nasa na amurka donald trump kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran 'Yan sanda sun harbawa 'yan mazahabar shi'a da ke zanga-zanga barkunan tsohuwa yau talata a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A rana ta biyu ta artabin 'yan sandan da masu zanga-zangar waɗanda ke nema a sako masu shugabansu. Tun a watan Disambar shekarar 2015 ake tsare da shugaban 'yan mazahabar shi'a Ibrahim El-Zakzaki a gidan kaso ba tare da an tuhume shi da wani abu ba. 'Yan sanda sun kama wasu daga cikin masu zanga-zangar da yawa yau talata a cewar Deji Adeyanju na kungiyar da ake kira Concern Nigerians da Turanci, wadda hadda ita cikin zanga-zangar. Mr. Adeyanju ya ce muddin suka ci gaba da kai farmaki, mu ma za mu ci gaba da fitowa zanga-zanga. Nan take dai rundunar 'yan sandan Najeriya bata ce komai ba game da zanga-zangar ta yau. Sheikh Ibrahim Alzazzaki shine shugaban mazahabar Shi'a a Najeriya. ya shiga hannun gwamnatin Najeriya tun bayan da sojojin kasar da mabiya mazahabar ta shi'a suka yi gama a birnin Zaria a watan Disamba na shekarar 2015. Har yanzu kuma yana kurkuku duk da umarnin da kotu ta bada na a sake shi. An 'yantar da yara ƙanana fiye da 200 daga aikin soja a Sudan ta kudu yau talata a lokacin wani biki da aka yi a Bakiwiri kusa da birnin Yambio. yara arba'in sanye da kayan soja da na 'yan sanda sun yi maci mai kama da na sojoji daga nan suka ajiye makamansu suka kuma sauke nauyin aikin da aka sa su wani kwamanda ne ya ba su umarnin yin hakan daga nan kuma suka sanya wasu riguna na shirin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da aka rubuta yara ba sojoji ba ne a kansu A Sudan ta kudu da yaƙi ya ɗaiɗaita har yanzu wannan salon na yara ba sojoji ba ne, wani babban buri ne da ba a kai ga cimmawa ba tukun. Asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi ƙiyasin cewa kusan yara dubu goma sha tara 'yan Sudan ta kudu har yanzu suna hannun ƙungiyoyin 'yan bindiga a faɗin ƙasar. Wasu daga cikin yaran da aka 'yantar yau Talata, 'yan tawayen ƙungiyar da ake kira SSLM a Sudan ta kudu ne suka sace su. Wasu kuma 'yan tawayen ƙungiyar 'yan adawa da ake kira SPLM a takaice su ne suka sace su, suka kuma tilasta musu aikin soja. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya karɓi bakuncin Firayim Ministan kasar Japan Shinzo Abe da safiyar yau Talata don ganawar kwanaki biyu. Fadar White House ta ce tana sa ran tattaunawar za ta yi tasiri sosai. Da take magana da manema labarai daga cikin jirgin shugaban Amurka na Air Force One zuwa jihar Florida. Sakatariyar yada labaran Fadar White House, Sarah Huckabee Sanders, ta ce tattaunawar da za a yi tsakanin shugabannin biyu za ta ta'allaka ne a kan shirye-shiryen ganawa da koriya ta arewa da kuma batutuwan cinikayya trump da abe ba bakin juna ba ne Firayim Ministan Japan shine shugaban wata ƙasa da shugaban Amurka ya taɓa ganawa da shi ido da ido, ya kuma yi magana da shi a lokuta da dama. Trump da Abe na da babban ƙalubale a gabansu, wato batun Koriya ta Arewa. wadda ke shirin makamai masu linzami da na nukiliya da suka sabawa takunkumin majalisar ɗinkin duniya. Shugaban Myanmar Wen Myint ya sanar yau talata cewa ya yi afuwa ga fursunoni 8,500. Wannan matakin ya zo ne daidai da zagayowar sabuwar shekarar gargajiya ta Myanmar. Wani mai magana da yawon gwamnatin ƙasar ya ce afuwar da za a yi za ta shafi 'yan kasashen ƙetare su 51 da kuma mutane 36 da wata ƙungiyar sa ido wadda mazauninta ke thailand ta ce fursunonin siyasa ne wannan umarnin bai shafi wasu 'yan jarida kamfanin reuters su biyu ba da ke fuskantar tuhuma akan mallakar wasu takardun bayanan sirri na ƙasar 'yan jarida na hada rahoto ne akan mummunan farmakin soja da aka kai a jihar rakhine wanda ya sa ɗaruruwan musulman Rohingya tsallakawa zuwa ƙasar Bangladesh tun daga watan Agustan shekarar da ta gabata. Maryam Dauda ta karanto labaran duniya. To, kafin mu ba ku dama ku faɗi abin da kuke gani ya kamata shugaban Najeriya ya gabata a ganawarsa da shugaba Donald Trump na Amurka. Bari mu faro da bayanin da kakakinsa Garba Shehu ya yi a hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa kan ziyarar aiki da yake yi a halin yanzu a Birtaniya. Musamman magana ta zuba jari don shi magana tattalin arzikin nan da yake ta yi shi idansa akan a kafa masana'antu a Najeriya a samu aikin yi musamman ga matasa da suke Allah ya ba mu miliyoyi waɗanda ba su da sana'a kuma ya yi godiya gare ta ya ce mata mu tsakaninmu da ingila muna godiya ga ku musamman kamfanoni da suke da tsohon tarihi a najeriya wanda ba su yada mu ba duk da ko lokacin da muka shiga yakin basasa a najeriya manyan kamfanonin ingila sun yi zamansu a najeriya suna ba da gudunmawa to ya ce mun gode amma kuma ƙari muke nema a ƙarfafa musu gwiwa su shigo su zuba jari a najeriya domin a haɓaka tattalin arziki an tattauna magana ta su harkar gudunmuwa da suke bamu yaƙi da ta'addanci da ake a ƙasa Theresa May ta amsa ta ce a'a nan gaba ma ƙari zami ba ma rage akan abin da ake ba su abubuwan da aka tattauna da suna cikin waɗannan. Shi wannan taron na cogam da yake halarta wani gabatarwa najeriya za ta yi wanda kake ganin zai ja mata kwarjini da ɗaukaka da kuma goyon baya daga sauran ƙasashen renon ƙasar ingila musamman ita ingila ita kanta to ba taron gaba nake so na yi ba sai a saurari jawabi da shugaban ƙasa zai yi amma kada manta cewa ko a tsakanin wannan um, mambobi na wannan kungiya renon ingila ai shugaban muhammadu buhari ya kai kuka a baya yanzu kamar kasashen da gamu gasu muna ji muna ganin su yan najeriya yan uwanmu su ɗebi dukiyar najeriya su je su ɓoye a kasashen su kuma duk ƙoƙarin da ake ta yi a dawo mana da abubuwan da aka sata daga najeriya abin yana neman ya ci tura na tabbatar maka cewa abubuwan nan suna damunsa kuma ƙoƙarin da yake gamu gasu ai mana laifi a gudu waje a ɗebi dukiyar mu a kai ƙasa kasar waje kuma mu ce wai ɗaya muke kungiyar commonwealth gaba ɗaya muke to ba mu rufa kan juna asiri ba mu taimaka mu juna Garba Shehu a hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa kan ganawa da shugaba Muhammadu Buhari ya yi da Firayim Ministan Birtaniya Theresa May. Wakilinmu baban gida Jibril kuma ya haɗa mana rahoto kan wannan ganawa da shugaba Buhari zai da takwaransa na Amurka Donald Trump. ganawar shugaba muhammadu buhari da shugaba donald trump na amurka wanda ake sa ran za a yi a ƙarshen wannan wata da muke ciki na afrilu ya zo ne bayan ganawar farko da shugabannin suka yi a shekarar da ta gabata a lokacin taron shugabannin ƙasashen majalisar ɗinkin duniya wata sanarwa da fadar shugaban ƙasar amurka donald trump ta fitar ta ce shugaba muhammadu buhari da shugaba donald trump za su gana kuma ana sa ran za su tattauna akan harkokin da ya shafi ƙasashen guda biyu da suka hada da tsaro tattalin arziki da kuma zamantakewa to kwaya masana tattalin arziki ke kallon wannan ziyara tambayar kenan da naiwa dr dauda muhammad kwantagora wani masanin tattalin arziki da suka jari wannan zai iya haifar da alfanu a najeriya musamman kaga kamar yanzu ana ta takaddama kuma zaɓe na gabatowa sannan kuma amerika babban kawace ta najeriya musamman ta daga cikin manyan kawayen najeriya a nan afirka kuma yawanci amerika za ka gani kuma da amerika da kuma duk wani mai zuba jari Harkar tsaro tana da mahimmanci a wurin shi da kuma harkan wuta idan za su kawo kudaden su a nan kasan ko kuma su shigo kaga idan babu tsaro ba za su shigo ba to wannan tattaunawan ina ganin zai ba najeriya dama ta hanyar shi shugaban kasa muhammadu buhari ya nuna ma shi shugaba ko kuma amurkawa irin nasarar da aka samu daga lokacin da ya hau mulki kawo yanzu wanda kuma su masu da nasu ma'auni za su duba idan sun ga wurin ya inganta kaga za su iya shigowa su zuba jari wanda kuma zuba jarin zai haɓaka tattalin arzikin kasan. su ma sauran 'yan najeriya ba a basu a baya ba game da wannan ziyara da ake sa ran shugaba muhammadu buhari zai kai kasar ta amurka tare kuma da ganawa da shugaba donald trump wani malami ya ce ko shakka babu mun yi farin ciki da wannan ziyara da zai kai kasar ta amurka kuma muna fatan za su tattauna akan harkokin da za su taimaka wajen ci gaban kasashen guda biyu musamman ma dai najeriya da ke fama da matsalar tsaro tattalin arziki da sauran harkoki na yau da kullum yana da kyau in ya samu zuwa wannan waje ya tattauna da su to gaskiya ya tattauno abubuwa ma'ana masu ma'ana sosai kaga batun tsaro yana da kyau in ya je aka tattauna batun tsaro a in za su bashi makamai ne za a bashi sojoji ne yana da kyau wannan a tallafa mashi ƙasa ta zauna lahiya arziki bunƙasa sannan mutane kowane ya san abin da yake rayuwa ya inganta. Najeriya dai ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen Afirka da ke cin gajiyar ƙasar Amurka ta fuskar tattalin arziki, siyasa, ilimi da kuma tsaro. Hukumar ƙasar Amurka da ke tallafawa ƙasashe masu tasowa da ake kira USAID yanzu haka ta saka kuɗaɗe na miliyoyin dala a fannoni daban-daban a Najeriya ta fuskar samar da hasken wutar lantarki, ilimi, fannin noma da kuma tattalin arziki da kasuwanci. Baban Yajibirin murya Amurka daga Legas. To a gaida baban gida kafin mu kintsa bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. sada na sani mu zaman ma'adun kule duk irin rikicewar zamani yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla yanzu lokaci ne domin ku masu saurare mu ji daga gare ku ya menene kuke gani ya kamata shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tattauna da takwaransa na Amurka Donald Trump idan ya kawo ziyara aiki ranar talatin ga wannan wata. Ya wuri wake bisa layi. Sunana dan Asabe mai fata daga Yawuri. To Malam dan Asabe barka da warhaka. barka dai malama grace ya wato ina ra'ayinka game da wannan batu to ni gaskiya ra'ayina ba ni tunanin kasashenmu na afirka za su amfana daga duk wani taimako ko tallafi daga ƙasa amerika domin tun farko shugaba donald trump ya tsargi kasashenmu na afirka ya ce muna mu walakantattu ne ba mu da wani amfani to gaskiya to yanzu da yanzu kake gani yanzu kake gani da aka sa aka eh? ba su wannan daman babu eh, babu eh a suna yana da wata bukata ne da kasashen mu na Afirka shine kawai yasa suka ziyarci shugaba Buhari amma daiwa mutum ya bayyana maka zani a kasuwa sannan ya dawo gida ce zai daura maka shi babu wani amfani da zamu samu daga ƙasar Amerika sannan ina son ki san da wani abu guda kina jina ina jin ka To kana gani ya kyauta ya zo ko kuma ko ya zama shi a gida ne? Eh, dole a tafi amma ina tabbata muke hatta da tashi hankula da muke fama da su a kasashenmu na Afirka. Muna zargi akwai kasa Amerika ciki. Saboda duk inda sojojin Amerika suke babu zaman lafiya a wannan kasa. To yanzu kuma bari mu koma eh. Abuja. Birnin tarayya Abuja wake bisa layi. Assalamu alaikum. Wa alaikun salam wa ke bisa layi kaɗan ɗaga murya kaɗan. To sunana Bashir Mamman dan inna Kadiso karamar hukumar faskarin jihar Katsina na kira ku ne daga birnin tarayyar Najeriya Abuja. Yawa to Malam Bashir ya kake ganin lamarin? To Grace ni ina ganin wannan ziyara da Donald Trump ya gayyaci ainihin shugaban kasa da General Muhammadu Buhari. Hmm. Ziyara ce wadda dama bai taɓa yi masa irin ta ba kuma a shugabannin kasashen amerika ina ganin duk da yake dai shine sabon shugaban ƙasa za mu iya cewa ziyarar za ta yi tasiri amma fa a kiyaye kuma a yi taka tsantsan sakamakon cewar idan kuka diba za ku ga donald trump nan da ya kyamaci kasashenmu na afirka yanzu ne kuma ya zo yake neman kasashenmu. sai dai shugabanninmu su yi takatsantsan da irin wannan ziyara tashi da za su kai. To daga Kaduna kuma Abuja kuma bari mu nufi Kaduna wake bisa layi a Kaduna. Wa alaikum salam wake bisa layi. Malam Abdullahi kamar kana cikin wani rami. Eh yanzu kina jina? Yawwa ka kawo wayar kurkusa to to bismillah. to gaskiyar magana abu uku nake son shugaban kasa su tattauna da shi donald trump yawa to a gurguje yawa ta farko dai yadda za a magance wannan harkan tsaro da yake gudana kamar a najeriya da sauran afirka sannan na biyu kuma tattalin arzikinmu yana da kyau su tallafa mana su zo su kawo ainihin eh, kamfanoninsu saboda a zuba jari a najeriya sannan kuma na uku su taimaka mana kudaden da aka sace aka kai amerika ya kokari a dawo mana da su saboda a ci gaba da mana wa'ansu ayyuka a najeriya in ya je ya faɗi mai wannan abubuwan ina tunanin shi shugaban eh, american ina ga zai da wannan ainihin batutuwan nasi da fatan dai za su tattauna alheri akan wannan yawa to mun gode malam abdullahi to daga kaduna kuma bari mu nufi wari wake bisa layi a wari kuna magana da Shehu Zaria daga Wari. To Malam Shehu kai a ganinka menene ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya mai da hankali a kai idan a gana wasu da shugaba Donald Trump idan ya zo nan Amurka mako mai zuwa? Mu dai muna son Allah ya sa Allah kawo shi lafiya ya mai da hankali akan tsaro da muke fama shi a nigeria. A farfaɗo mana kuma da tattalin arzikin Mu abin da muke sa addu'a kenan. To Malam Shehu mun gode daga Wari sai kuma ka tsina. Wa alaikun salama dan daga murya. Wake bisa layi. Balarabe amana ne daga abin da aka tuna. To Malam Balarabe barka da warhaka. Mana lafiya. Lafiya lau an wuni lafiya. Alhamdulillah ko da yake ban tare da rediyo ban san maudu'in da ake magana kan shi ba. A to aka ce shugaba Muhammadu Buhari zai kawo na ziyara nan Najeriya ya gana da shugaban Amurka. ai me kake gani ya kamata ya tattauna da shugaban amurka wacce bukata ya kamata ya gabatar in akwai eto eh, a sashe na ko kuma a yadda muke bukata shi ne ya nuna mace irin yadda muke fama da magana tsaro a ƙasar nan ya kasance mun samu wani tallafi idan zai yiwu daga ita ƙasa amerika din wannan shi ne ina ga bayanin da ya kamata Eh, wato mun gode har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu muna da wane ne bisa layi a labo ya wuri ya wuri nisanci eh. rediyon ka ko kuma ka rage shi ko ka kashe shi baki ɗaya da an samu ka hau bisa layi ya wato bismillah kai ko ya kake ganin ni ne gaskiya ra'ayina ina fatar cewa Donald eh. tsaro waanda za magance yi. Hmm. Na a arewacin Najeriya. To layin naka yana cicijewa na yawuri, to bari mu nufi jihar Benue, wake bisa layi a Benue. Eh kuna magana da magaji ne loko sarkin yakin janar Muhammadu Buhari mazaunin mukurdi jihar Benue. To sai dai sai ka nisanci rediyon ka ko ka rage shi ko ka nisance shi domin yana dawo mana. Yawwa gidan Audu ina gaisuwa. Alheri ya gaishe ka. Ina muku kuma fatan alheri. Alheri ya ya yi tare da kai ina gudunmuwa ka ga shirin yau. Ina muku fatan gaba ɗaya mutanen eh, mutakin Amerika Allah saka muku da alheri. Amin su mu amin. yawwa kuma wallahi na dade ina neman ko ba na samu to yanzu da Allah ya sa ka samu ba da gudunmuwa ga wannan shirin tunda ga ka bisa layi me kake gani ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya mai da hankali akai a ganawa shi da shugaba Donald Trump idan ya zo na Amurka kwarai da gaske muna da bukata ko game da maganan tsaro a Najeriya abubuwan da yake faruwa tsakanin manoma da makiyaya da kuma sauran kabilu da ake ta tashin hankalin nan mm. to muna bukatar ubangijin allah ya sa buhari ya samu saduwa da toronto ba shi wannan ainihin gudunmuwa namu da muke nema a najeriya a tsakanin wannan abubuwa da yake faruwa. yawa to magajin eh, Benue to Allah ya sa gobe ma ka sake samun wannan dama to bari mu koma ya wuri. Ya wuri ina ga layin naka ya goce har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC na ya wuri layin naka ya tsinke. Kamar yadda muka eh, bayyana muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan gudunmuwar da eh, bukatu da ko kuma me kuke gani ya kamata shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar a tattaunawa da za su yi da shugaban Amurka idan ya zo nan Amurka ziyara makonni biyu masu zuwa to bari mu nufi kwara wake bisa layi a kwara. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Alhaji Garba Jina Sokoton Najeriya mai bulawu kala kala daga nan kwar a Najeriya. To gaskiya dangane da wannan ganawa da shugaba Buhari da zai yi da shugaban ƙasar Amerika. Mm. To mu ba abin da muke bukata illa a yi tattalin arziki na farfaɗuwa da tattalin arzikin ƙasar Najeriya da kuma abin da shahin tsaro da kuma cin hanci da rashawa da dukkanin abin da zai kawo mu Najeriya ci gaba da ƙasashenmu na Afirka. muna fatar Allah ya sa a laya kuma kare laya na gode DOA. Yawwa to Alhaji Bello da kai gudunmuwar taka kuma muka kawo ƙarshen wannan dama ta yau. Batutuwa da aka gabatar da suka fita muhimmai a cikin wannan eh, ra'ayoyi da kuka gabatar ya hada da batun harkar tsaro tattalin arziki a dawo da kudaden da aka sace a kawo ƙarshen rikicin manoma da makiyaya a kuma shawo kan batun cin hanci da rashawa. batutuwa da kuke so shugaba muhammadu buhari ya tattauna kenan da shugaba donald trump idan ya zo nan amurka allah ya kawo shi lafiya to sai kuma shirinmu na gaba to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice labarin wasannin mu na ranar yau zai soma da jamhuriyar Nijar inda aka kammala wasannin kwallon hannu na yanki na uku na nahiyar Afirka da ke kasancewa tankaɗe da rairaya na neman shiga wasannin kwallon hannu na duniya na matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai inda Nijar ta buga wasan ƙarshe da tarayyar Najeriya. Tarayyar Najeriya ce ta yi nasara haka ma a wasannin 'yan ƙasa da shekaru 20 na kwallon hannun na yanki na uku ɗin da ke kasancewa tankaɗe da rairaya na neman shiga wasannin duniya na wannan wannan wasar najeriya ce ta yi nasara a wasan karshe gaban burkina faso abin da ya sa tarayyar najeriya samun tikitan shiga wasannin kwallon hannu na duniya na matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai na matasa 'yan ƙasa da shekaru ashirin wanda za su wakana a cikin wannan shekarar ta dubu da goma sha takwas a ƙasar spain da ƙasar argentina ku dai san cewa an karkasa ƙasashen nahiyar afirka wannan tankaɗe da rairaya a yankuna guda hudu na neman shiga wasannin kwallon hannu na duniya na matasa matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai da kuma na 'yan ƙasa da shekaru ashirin. A ƙasar Tunisia an kammala wasannin duniya na wasan kare kai na taekwondo na matasa 'yan ƙasa da shekaru ashirin masu ƙasa da nauyin kilogram hamsin da biyar inda Muhammadu Maharana shine ɗan ƙasar Nijar wanda ya samu lambar tugulla kuma ya samu tikitansa na zuwa wasannin Olympic na matasa da za su wakana idan Allahu ya kai mu a cikin watan Oktoba mai zuwa a biyu Buenos a kasar Argentina shi dai dan Nijar din da ya samu lambar tugulla ne dan Afirka da ya fito daga kasashen bakar fata wanda ya samu wani tukuici a fafatawarsa da takwarorinsa na Argentina Japan Italiya Taipei Haiti da kuma kasar Jamus idan muka karkare da wasannin kwallon kafa na Ligue 1 Ertel na jamhuriyar Nijar a dai yau talata ne aka soma zagaye na biyu na wannan kwambalar ta wannan shekarar kuma an buga dazu-dazu a babban birnin ya mai tsakanin AS Duan da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale AS Police da Racing za a ci gaba da waɗannan wasanni a ranar gobe idan Allahu ya kai mu tsakanin AS Nijelek da GS Tawa sai kuma Sale Sporting Club Teme da AS gar National a Maradi Jangorzo Football Club za ta karbi bakuncin Espoir ta Zandar sai a Kokana da Irana za su dabsa a birnin arleton AS Fan da Antant Football Club ta Doso za su buga ranar goma sha tara ga wannan wata ta yayin da olympic za ta dafsa da as sony dep haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa da muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar yanzu kuma ga sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka A ranar Lahadi ɗaya ga watan Afrilu, jama'ar Costa Rica suka fita jefa ƙuri'a don zaɓar sabon shugaban ƙasarsu. A cewar Freedom House, ƙasar Costa Rica tana da ɗaɗɗan tarihin zaman lafiya tare da tsarin siyasa na jam'iyyu da yawa da miƙa mulki ta wajen gudanar da zaɓen da babu maguɗi. Wannan ya ci gaba a wannan shekarar inda suka yi zaɓe har sau biyu babu maguɗi. Wannan zaben ya da kanin wani ne a zaben farko wanda aka yi ran hudu ga watan Fabrairu na wannan shekarar ba wanda ya samu kashi 40 cikin 100 na ƙuri'un tsakanin Alvarado Munaz na jam'iyyar National Restoration Party da Carlos Alvarado Quesada na jam'iyyar da ke mulki wato Citizens Action Party wanda hakan ya sa aka sake takara tsakanin manyan masu takarar. A lokacin da ake shirin shiga kashi na biyu na zaben, duk alamomi sun nuna cewa wannan zaben za a yi gogayya. inda daga ƙarshe Carlos Alvarado Quesada ya kada Fabricio Alvarez Munoz da kashi 61 cikin 100, akasin kashi 31 cikin ɗari. Duk da masu zaben ƙasar suna da tsatsauran ra'ayi akan wanda suke so, amma sun gudanar da kamfen ɗinsu cikin girmama juna. Ba wani rahoton tashin hankali a lokacin zaben da lokacin miƙa mulkin, wanda wannan ya nuna cewa akwai cibiyoyin demokradiyya masu ƙarfi. Wanda ya faɗi zaben ya amince da sakamakon zaben cikin kima da mutunci. wanda ya lashe zaben ma ya anshi nasararsa cikin murna da yabo ga wanda suka yi takara tare. Kasar Amurka ta taya Carlos Alvarado Kisaba murna akan zabensa na zama shugaban kasar Costa Rica a zaben da aka yi babu magudi cikin lumana wanda zai ci gaba da zama abun koyi a yankin a cewar mai magana da yawon ma'aikatar Amurka Heather Nauert. Da ɗaɗɗan ƙawancenmu da Costa Rica ya kafi ne a dalilin ba da goyon bayanta ga 'yancin ɗan Adam, demokradiyya da tsaro ga dukkan jama'ar ƙasar. kasar Costa Rica na taka muhimmiyar rawa a matsayin abokiyar tafiya wajen inganta bunƙasar tattalin arziki, tsaro da kyakkyawan shugabanci a duk faɗin yankin, a cewarta. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To a gaida Safina Sudangi sai kuma takaitattun labarai. a takaice 'yan sanda sun harbawa wa 'yan mazahabar shi'a da ke zanga-zanga barkunan tsohuwa yau talata a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. A rana ta biyu ta artabin 'yan sandan da masu zanga-zanga waɗanda ke nema a sako musu shugabansu. Tun a watan Disambar shekarar 2015 ake tsare da shugaban 'yan mazahabar shi'a Ibrahim Alzazzaki a gidan kaso ba tare da an tuhume shi da wani abu ba. An 'yantar da yara ƙanana fiye da 200 daga aikin soja a Sudan ta kudu yau Talata a lokacin wani biki da aka yi a Bakiwiri a kusa da birnin Yambiyo. Yara arba'in sanye da kayan soja da na 'yan sanda sun yi maci mai kama da na sojoji. Daga nan suka ajiye makamansu suka kuma sauke nauyin aikin da aka sa su wani kwamanda ne ya ba su umarnin yin haka. daga nan kuma suka sanya wasu riguna na shirin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da aka rubuta yara ba sojoji ba ne ba a kan waɗannan rigunan shugaban amurka donald trump ya karɓi bakuncin firayim ministan ƙasar japan shinzo abe da safiyar yau talata don ganawa kwanaki biyu fadar white house ta ce tana sa ran tattaunawa za ta yi tasiri sosai To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya sai kuma gobe dan mai komi mai kowa ya kai mu ku ji mu da wani sabon shirin ciki hada demokuraɗiyya na sahabo Imam Aliyu kamar kullum. Za ku iya sauraron dukkan waɗannan shirye-shirye a dandalin VOA wato voahausa.com yanzu a madadin Maryam Dauda. Sai kuma malama Juli da ma injiniyan mu alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.